kamar dai kowane ɓangare ko kuma kowace kariya a information technology kula da cinikayya saye da siyarwa ko kuma tallata haja kadara ko kuma sana'a a yanar gizo ita ma kariya ce mai zaman kanta wacce muke kira da digital marketer digital marketer shine wanda ya zama ƙwararre wajen tallata haja kadara ko kuma sana'a a yanar gizo a ƙarƙashin wannan muna da ɓangarori masu zaman kansu kamar irin su social media manager wanda shi ne wanda ya kware a kan tallace-tallacen haja kadara ko kuma sana'a a social media account muna da seo manager wannan shi ne wanda ya kware wajen tallata haja ko kadara ko kuma sana'a ta hanyar website wanda zai taimaka wajen idan an yi sacin ɗin sunan sana'arka ko kasuwancinka a intanet a same shi muna da email marketer ko kuma content creator da dai shauransu ga wanda yake so ya zama digital marketer ko kuma social media manager mataki na farko shine ya samu ra'ayi ko kuma ya developing interest akan digital marketing sannan ya fara ƙoƙarin neman ilimi akan harkar mataki na biyu shine ƙoƙarin neman certificate da kuma ilimin da zai baka wannan certificate ɗin domin ka samu ƙwarewa ko kuma recognition a kamfanunuwa ko kuma wanda za su iya baka talla sannan yana da kyau bayan samun certificate da kuma ilimin yin wannan digital marketing ɗin yana da kyau mutum ya gina alaƙa da shauran 'yan uwansa waɗanda suke da ilimi ko kuma suke ƙoƙarin samun ilimin digital marketing domin shi harkar digital marketing ko kuma dabarun digital marketing kullum ana samun ƙaruwa ne ko kuma ana samun ilimi to, to kyakkyawar alaƙarka da mutane waɗanda suke sana'a irin taka zai taimaka ma wajen ka samu da good career development a harkar digital marketing sannan yana da kyau kake bibiya mutane waɗanda kasan sun fi ka ƙwarewa a harkar digital marketing sannan abu ne mai kyau kake bibiyar harkoki kamar trend activities wanda suka shafi digital marketing. Abu ne mai kyau ga wanda yake so ya samu kwarewa a harkar digital marketing yake bibiyar wato artificial intelligent ideas wato new artificial intelligent knowledge wanda suka shafi digital marketing.